أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على ناجيهم إلى مدين اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a sha bakwai ga watan shawwal bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu da da da talatin bakwai. wanda ya daidai da biyu ga watan julai shekara ta goma sha 2016 miladiya Allah ya raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى نشك محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة إذا بمن تابا من كوانا a cikin ƙa'ida ce ta shida a wannan inda muke karanto sunayen Allah guda tamanin da da malam ya jiro mana wanda aka samu su daga cikin Kur'ani ko eh, mun kwana in ban manta ba a suna na goma sha biyar ko alhafizu muna karanto shi za mu tashi akan alhasibu muka kwana a kansa ko in ba mu manta ba ka'ida ta farko a cikin sunayen Allah shine asma'ullahi ta'ala kulluha husna sunayen Allah ga baki ɗayanta mafi kyawu ne ƙa'ida ta biyu ya ce asma'ullahi ta'ala a'lamun wa ausafun sunayen Allah alami ne kuma kowace na kunshe da siffansa bi ma'ana kowace suna tana kunshe da siffa na uku ka'ida ta uku asma'ullahi ta'ala in dallata ala wasfin muta'addin tadammanat thalathata umur ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل ثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل ثبوت حكمها ومقتضاها وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل ثبوت ذلك الصفة التي تضمنها لله عز وجل سنة ين الله إذن سكزو صفة متعدي بمعنى أتي غفور شكور الرحمن الرحيم تو yana kunshe da al'amurra ne guda uku akwai littafi musamman da aka keɓance shi da irin wa'annan sunayen al-ghafurur rahim ghafurun shakur zul arshil majid makamancin haka malamin Sheikh Saleh bin Uthaymeen shine Sheikh uh, Nasir uh, Nasir As-Sa'di ko kuma As-Sa'di shi ya wallafa littafi musamman da wannan unwani ya sa mai suna wannan shine littafin fathur rahim al-malik al-allam fi ilm al-aqaid wa tauhid wannan littafin duk abin da ke ciki ya jero sunayen Allah sa'an nan yi sharhin su misali anan yanzu idan ka duba zaka ga ya kawo misali suna guda biyu ko uku ash-shahidul al-muhaimin sai ya kawo maka ma'anansu da hikimar da yasa aka gwamutsa su da duk lokacin da kake da wata bukata idan ka gwamutsa su ga irin fa'idar da za ka samu a cikinta, ina fata an gane kaga a shahid al-muhaimin haka idan ka duba alhamidul majid kaga duk ya jero su to shine asma'ullahi ta'ala in dallat ala wasfin muta'addid idan sunayen Allah ya nuni akan siffa mai shiga juna kamar yadda Allah ke juya su a cikin ayoyi da dama zaka ga wallahu alladhi la ilaha illa huwa al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir wannan jerin da ake akwai hikima a ciki to shine malam zai maka sharhi da fa'idar da yasa ake yin haka Allah yake jerin su haka to wannan ka'idar abin da take karantarwa kenan duk lokacin da kake da wata bukata in za ka jero su ka jero su yana ƙara nuna girmar Allah da kuma samun biyan bukatarka a lokacin da kake da bukata a wajen Allah saboda kowanne akwai hikimar da yasa ake gwamutsa su to wannan Allah yana son kambamawa yana so a kambama shi a girmama shi sa'annan a masa fadanci to kaga samun abin da kake nema shine ya kunshi wa'annan al'amuran guda uku subutu zalikal ism tabbatar da sunan ga Allah na biyu tabbatar da siffar da sunan ya kunsa na uku tabbatar da hukuncin wannan sunan da abin da ya kunsa amma idan suna guda ɗaya ne in dallata ala wasfin ghairu muta'addin sifa wacce take bata shiga wani ba wani bai shiga wani ba sai ce yana nuna al'amura guda biyu tabbatar da sunan ga Allah sa'annan tabbatar da wannan siffar ga Allah subhanahu wa ta'ala shine ka'ida na uku to kaga wa'annan duk yana kokarin fahimtar da mu menene hikimar da ya sa malam ya kawo mana wa'annan saboda ni da kai wajen bautatawa Allah a wajen kadaita shi cikin sunayensa da siffofinsa mu san hikimar da ya sa. Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce mu mu kadaita shi a wajen kaga ya ce mu kadaita shi a aikace aikacen sa shine rububiyya saukarwa da ruwa kashewa rayawa azantarwa, talautarwa da makamancin haka kaga kowa ya yadda ne Allah ke yi ko to amma a wajen aikata abin ake gano matsalar yanzu misali dan uwanka ne musulmi Allah ya fifita shi akan ka yayi shi mai kudi kai yi ka talaka sai me ya shigo hasada kaga da ka kade ta Allah a aikace aikacensa ba za ka mai hasada ba haka ne ba ka haifan da kana da kudi kana haifan da sannan ya zo ya same ka ne a duniya ya zo ya ninka ka ninkin ba ninkin a kudin haka ne to me yasa shi ba mai hasada ba saboda danka ne faɗin ciki kake yi ko cewa ai ɗana ne har gaya wa abokanka ya fi ni yaron ya yaba yanzu yaron ya zama don kaka ne ko amma me yasa abokinka ya zama don din baka ce ya zama don ba ai duk dai ne wanda ya mai mai da danka wannan mai kuɗin haka shi ne mai da wa abokinka wannan mai kuɗin haka shi ma ilimi kana iya karantar da ɗalibi yau gobe kuma ya zo ya fi ka ilimi amma duk inda ka ce ya kamata a ce kana tutiya ai da ni ne ya ɗaukaka saboda ni na bashi wannan ilimin to in ka koma kana jin haushinsa ya koma me kana kaka ga yanzu da ka fahimci Allah aikace sa? da za ka kaɗe ta Allah aikace sa ba za ka yi hasada ba haka ne saboda ka san cewa ai ba shi ya ba kansa ba inda ya kamata ya ba kansa ne ai kai kamata ka bi saboda ka riga shi zuwa duniya kuma ka riga shi shiga fagen ilimin amma sai Allah yana ba da ilimin ga wanda ya ga dama shi ba dabararsa bace inda dabararsa ce da kai ba dan aka wanda inda dabararsa ta kare nan nashi ya fara ko to kaga wannan yana fayyacewa mutum musulmi ne ya san alaƙar da zai samu tsakaninsa da ubangiji sa'annan kuma alaƙarsa da bayin Allah mutane yadda zai zauna da su sannan na hudu dilalatul asma ala dhat wasifa takunu bitadammun bilmutabaqati wa bitadammun wa bililtizam sunayen Allah akan zatinsa da siffansa tana kasancewa ne akan at-tadammun al sunan yayi daidai da wanda aka bashi sunan yanzu ba za ka ga profeso a jami'a misali a ce ya kasa karanta jumla guda ɗaya ba zai yi in aka ce mai profeso kasancewa me sunan ya hau kansa saboda me yana da ilimin ne ya sa har ya kai me matsayin profeso kaga shi ne mubabaka sunan ya yi daidai da wanda aka aka kira shi da wannan suna to ubangiji duk wani suna da aka jingina wa Allah Allah ya cancanci wannan sunan yanzu a ɗabi'ance malam bahaushe ba idan ya ga mutum suka zance malam wani in ka turke shi malami ne malami ne amma sai a ce me malam wani har yakan yi fushi mai sa ka ce mai malam wani ba saboda shi a wajen shi girmamawa ne ko amma sunan ka san ai bai daidai da shi ba malantan ai baya da ilimin da za a ce mai malamin ne ko amma saboda al'ada ce ko duk inda aka ga mutum sai a ce mai ne malam wani in kuma mai kuɗi ne ko bai taɓa zuwa hajji ba sunan shi wa alhaji in ba baka ce mai alhaji ba zai yi fushi saboda mai kuɗin ne ya bashi title ɗin wannan hajjin ko kaga bil to Allah ba haka yake ba duk wani suna da aka jingina wa Allah yayi daidai da Allah ina fata an gane shine al mutabaka an tadammun to ya kunshi abinda wannan sunan yake ishara zuwa ga sannan iltizam duk wani abin da ke gefen sunan to kaddara yana cikin sunan ga Allah subhanahu wata'ala to duk wa'annan ana kawo mana ne ba don komai ba saboda mu san yadda zamu ta Allah a wajen sunayensa kaga mun yi azumi muna da bukatoci kowa na da bukatarsa to yanzu wani irin suna za ka kira da yi daidai da bukatarta da za ka gaya wa Allah to kaga ladabin da za ka bi har Allah ya saurare ka har kuma ya maka ne ya biya maka bukata to in baka san wannan ba sai ka dade ka ji mutum ya ce ai na dade ina karanta alhafizu ko kuma na dade ina karanta kaza amma ban samu tasiri ba saboda ka'idar da ake bi Allah ya amsa maka baka ba sai ka ce ka daɗe kana yi saboda Allah ya ce ud'uni astajib lakum ku kira ni ni zan amsa muku tunda Allah da kansa ya faɗa haka kaga in ba amsa maka ba akwai dalili haka ne to sai kai yanzu da ni sai mu fara bincikan menene dalilin da yasa na daɗe ina yi Allah bai biya min ba dan akwai dalili to wa'annan dalilan idan ka san su ka zauna lafiya ka san yadda zaka kaɗaita Allah sa'annan kuma zaka samu biyan bukata wani ne daga hannu a cikin sahabbai yana addu'a a cikin addu'a bai yi salati ga manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam bai ma ubangiji ba bai yi fadanci zuwa ga Allah ba sai manzan Allah ce wannan yayi gaggawa ba za a biya masa bukata ba to so nawa muke yin addu'a ba ma yin haka tsakani da Allah ko wani yana daga hannu ya Allah ka bani kaza kaza kaza kaza kaza kawai damuwa sai yake faɗi ya manta ya ma Allah amma idan alhaji ne ya zo wuciya sai ka dana yan ko distinguish idan dan boko ne ko honorable ko ta gayu su ce girman kujeranka haka ne ko ka ga alamar cewa an kambama shi ko wani ko bai baka dan Allah ba musamman in siyasa idan aka zo aka casa shi aka casa shi aka kururuta shi sai ka ga yana ruwan kuɗi saboda ne an mai waka an kambama shi to Allah subhanahu wa ta'ala yana so ka kururuta shi a lokacin da kake neman bukata a wajensa bayan kururutawa ya zama na cewa hankalinka na kansa ba kana adda ba Ka gaya baka ba hankalinka baya wajen saboda ka Allah ba sa'an ka bane balle ka ce kana mai magana kana kallon wani waje saboda ka sai kyale kai fita harkanka kai ne dai mabukacin in ka roƙa amfaninka ne in ma baka roƙa ba cutar akan ka za ta kai to kai ne dai mabukacin shi baya bukatan komai kaga kana bukatan ka yi kyakkyawan sani akan ubangijinka ina ta mun gane saboda wannan shine matsalolin da muke fuskanta ka ga mafi galibi a wajen ibadan addu'a muna da matsala ba mu san yadda za mu kuruta ubangijinmu ba ba mu san yadda za mu nemi bukata a wajen ubangijinmu ba to in ba mu sani ba fa da yawa za mu nemi bukata cewa Allah ya biya mana kuma yake biya mana saboda dalilan da ake samu Allah ya biya wa mutane bukatocinsu ba mu ba shi kuma ya gina cewa tabbas in ka roƙe ni zan amsa maka to tunda ka san cewa shi da kansa ya faɗa haka Allah kuma baya saba me baya saba alƙawari sai dai ni ko kai mu saba hanyar da ake bi a cikin alƙawarin ko to sai ni in gyara kai ma ka gyara sai mu samu tsira duniya da ina lahira Allah samu dace malam ya ce a in ba manta ba shine ina gani na goma sha shida ko alhasibu haka ne alhasibu ma'anarsa mai bincike alhasibu ma'anarsa mai bincike wa kafa billahi hasiba Allah ya wadatar a ce shine mai bincike a ce wanda zai bincike ka shine Allah ka sa akwai aiki yau mahaifinka idan ya kira ka an baka kuɗi a jiya aka ce ka sarrafa ki sai babanka ya ce zo ka mun bayani yadda ka kashe wannan kuɗin ya kake ji babanka ne zai maka bincike za ka ji hankalinka ya tashi to balle wannan ɗake nan oganka a wajen aiki ya ce zo ka yi accounting auditing da accounting ɗin abinda aka baka ka sarrafa a cikin kamfani ya za ka yi bayani shi kuma yana da record ɗinsa already kai yanzu ake so a gana ka ya kake ji ras ras ko eh babu ma kamar wanda yake aiki a banki ya fi kowa ka tsantsan saboda me sisi na cin karo ya tafi ko kuma me sai ya amanta to Allah ya wadatar a ce shine mai bincike sannan mari da shi alhafizu mai kulawa shine alhafiz mai kulawa inna rabbi ala kulli shay'in hafiz lallai ubangiji na akan komai mai kulawa ne da su Allah shi ne mai kulawa da komai idan aka ce Allah shi ne zai kula da wani abu akwai abin da zai iya salwanta ana ba da labari zamanin sayyidina Umar wani mutumi ya shigo majalisin sayyidina Umar da ɗansa sai ya gansa foto kofin wannan mutumin sai sayyidina Umar ya kalle shi ya ce a'a wani irin kamaiceceniya ne ɗanka din nan kamar yanda hankaka ke kama da juna haka ɗanka ya kama da kai kaga a haka in ka aje guda biyu za ka ce uwa da uba ne ko za ka ce ɗa da uba ne ko saboda ne ka mai kamar ceceniya sai ce inda zan baka labarin yadda aka haifi yaron nan za ka yi mamaki sai sai na ce aka haife shi sai ce maman shi ta haife shi a mace a kabari sai na wani ce kamar ya sai ce lokacin da zan fita zan yi tafiya matata mamansa kenan mahaifiyarsa ta ce kada in tafiya sai na ce mai ni fa na ce mata ta yi hakuri, dole ne ya sa kaga ba waya balle a yi waya in mutum ya fita sai dai in ya ga wani ɗan anguwa ya turo sako ko in ba aka rufi kenan sai ranar da aka gansa ya ce da kuma gashi tana da ciki tsohon ciki da ta matsa ya ce sai na ce mata to ni fa gaskiya tafiyar na ya kama min dole ne ya ce sai na sa hannuna a cikinta sai na dafa sai na ce astaudi'ullah hamla zaujati alladhi la tadi'u wada'i'u na ba Allah ajiya cikin matata wanda ajiyarsa baya tozarka shi sai na wuce da na dawo sai na ce matata ta rasu an kawo min abinci zan ci nake tambayin ina mata aka ce min ai ta rasu sai ga wani hayaki shi kuma gidansa bayan makabarta yake sai hayaki ya dinga tawowa eh, ta wajen windon gidansa ah sai ce wannan hayakin to sai aka ce daga kabarin matar ta yake tunda aka binne ta wannan hayakin ke fitowa kullum sai ce kai matata ba za ta yi haka ba na san tabbaiwar Allah ce tana kiyamun laili tana azumi tana kaza kai ba zai yiwu ba ya ce sai ya tafi da ya je sai ya haka kabarin yana haka kabarin sai ga yaran a karkashin kafafuwanta a kwanci yana motsi ashe hayakin da ake fesowa alamar cewa a zo a duba akwai yaro ne shi ne ya ce ina sa hannuna da kaina zan ɗauka sai na ji an ce ya man wadda Allah wadi'atahu khudh wadi'atak ya kai da ka ba Allah ajiya dauki ajiyarka kaga ya yadda dawa to alaka ta da ubangiji ya yake ya maka yake ya muka dauki matsalar kaga ya ba Allah ajiya ya tozarta to Allah shine mai kulawa shine malamai suke cewa da ya ce hadda mahaifiyarsa to da zai dawo ya canza ita amma saboda Allah ya kaddara cewa ranan da za ta mutu kenan shi sa Allah bai bashi iko ya ce hadda mahaifiyar ba sai ce me dan kaga wannan yana nuna maka alama ta me ta yanayin yadda ake mu'amala yadda alaƙar da ake so mutum ya samu alaƙa kyakkyawa da ubangiji sai da umar a zamaninsa ai shi ne cire khalid bin walid a yaƙi kuma a shekara ta goma sha biyar a daidai wajen fagen yaƙi sai canza khalid me hikimar da ya sa ya ce na fahimci mutane suna ganin cewa in babu khalid bin walid a yaƙi ba za a samu nasara ba ni kuma ina so in nuna musu allah zai ba addininsa nasara ko da khalid ko ba khalid kaga me ake so a nuna maka tarbiyya na ne alaka kadawa ubangiji shi sa sai na umar da ya zo sumbatan hajarar aswad don ya karantar da tabi'ai da wanda suke tare da shi a lokacin sai ce ya hajar innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka hajarun ya kai dutse kai ka san ni Umar na san kai dutse ne la tadur wa la tanfa ba za ka cutar ba kuma ba za ka amfani ba laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk ba dan na ga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayansa yana sumbatan ka ba ni Umar da ban sumbace ka ba me yake so ya nuna shi karan kansa a dutsen baya ne baya amfanarwa baya cutarwa to yau dan Najeriya guda nawa ne idan ya je haji in bai wannan sumbatan ba yana ganin me bai aikin haji ba ko shi za ka gan shi ya zo da fasashen kuma tuki ya je ya da shi tus ya buge haka ne ya ce ya je aikin haji bai yi ba ai yana ganin cewa ai kaman ba bai yi aikin haji ba ya je aikin haji ya je umara bai sumbaci hajjar rasul ba yana ganin bai ma yi ibada ba to kaga da dan Najeriya ya fahimci wannan sakon da ba za ka walar da kanka ba in ka samu ka sumbace shi alhamdulillah in baka samu ba dole ne ba shi kake bukata ba abin da kake bukata ka yi shi za ka ga in dai wannan fagen hasar aswad ne to duk wani ba askari a saudiya san dan Najeriya eh, ya san shi saboda haka ne za ka sun rike wannan abin da karfi saboda ɗan Najeriya akwai karfi akwai cinto <laughs> zai bangaje zai yi kaza saboda ɗabi'ar kenan to mu kokarin kyautata alaƙanmu mu mu tabbatar da cewa Allah yana kulawa da al'amarin mu sai ga komai naka ya tafi daidai Allah sa mu dace sai alhafiyu alhafiyu mai girmamawa to amma kalman hafiyu malaman tauhidi a wannan gabar sun samu taraddudi za mu zo gaba za mu ji rutar da bayani ba na so in buɗe shi anan shi sa sai wani suka ce to anan ya zo ne takaita shi ga annabi ibrahim saboda ya zo ne akan kissan annabi ibrahim ya ce innahu kana bi hafiya akan waye babansa saboda lokacin da yawa babansa nasiha akan kada ya bauta wa shedan yaki har ya ce ka kaurace min in ba haka ba zan jefe ka sai ce sa'astaghfiru laka rabbi ni annabi ibrahim zan ci gaba da roƙon maka gafarar ubangiji na innahu kana bi hafiya saboda shi ubangiji ya kasance gare ni mai girmamawa gare ni bi ma'ana in na roƙe shi zai bani abin da nake so suka ce to kaga wannan annabi ibrahim ya takaita akan labarin da annabi ibrahim ya faɗi kenan saboda shi khalilullah badaɗin allah to da yawa daga cikin malamai a wannan gabar sai suka ce maimakon hafi tunda ya takaita ne kan annabi ibrahim annur ga aya ga hadisai sai a mai gurbin sa malam a sharhi za mu zo mu ji bayani ya kawo wannan magana maimakon hafi sai a maye shi da gurbin annur da yawa daga cikin malaman musulunci sun tabbatar da annur sunan Allah ne saboda ya zo a ƙur'ani kuma ya zo a cikin hadisai za mu zo gaba bayani za mu ji su daga ciki imamu ibnu qayyim al-jawziyya a cikin nuniyarsa ce wa nuru min asma'ihi aidan wa min awsafihi subhana dhil burhani yace ce annur yana daga cikin sunayen Allah kuma yana daga cikin siffofin Allah shine hadisin bukhari da muslim da manzala ce hijabu nur shamakin da ke tsakanin Allah da bayinsa da yasa ba za a iya ganin sa ba aske ne lau ba. da za a kwaranye shi la ahraqat سبحات wajihi muntaha بصره min خلقه karshen ganin Allah ga halittunsa duk sai sun kone kaga kenan me da duniya sama da ƙasa ba abin da zai rage to wannan dalilin ne yasa ba iya ganin Allah shine dalilin da yasa manzon Allah da Abu Dhar ya tambaye shi hal ra'aita rabbak shin kaga Allah da kaje sama sai ce an-nur anna ara haske ne ta yaya zan gansa haka manzo Allah ya wa Abu Dharr a wata ruwaya ta Imam Muslim ce, ra'aitu nuran haske na gani bai gansa da ido baro baro ba saboda me duniya mai karewa ce kai ma mai karewa ne to tunda duniya za ta kare ni da kai dinnan ma za mu kare to ba za mu ga Allah ba sai lokacin da za mu wanzu eternal life kenan ko rayuwa ta immortality da babu mutuwa to a lokacin ne ni da kai za mu iya ganin Allah saboda dalilin da zai sa ka ga Allah duniya ce ba za ka iya ganin sa ba saboda kai ba ne ba ne Allah kuma dawwamamme ne rayuwar lahira kuma ne za ka yi za ka dawwama to dalilin haka za ka gan shi sa'an nan ya ci gaba da cewa alhaƙul mubin ko kaga alhaƙu Allah shi ne mai gaskiya almubin bayyananne ko ya zo wa ya'lamuna anna Allah huwa alhaqqul mubin kuma sun san cewa lallai Allah alhaqqu shine mai gaskiya almubin bayyananne to kaga anan yana nuna maka sunayen Allah haɗe da abin da sunan ya ƙunsa idan ka koma alhakimu za ka ga cewa alhakimu ya zo a cikin ƙur'ani Allah ce innaka antal alimul hakim waye suka faɗi wannan mala'iku lallai kai Allah antal alimu kai masani ne alhakimu kuma iliminka haɗe da hikima yake ana iya samun mutum mai ilimi amma bai da me bai da hikima ana iya samun mutum mai hikima amma bai da me ilimi to Allah sa a hada da hikima yake ina fata an gane sai alhalimu mai juriya juriya ka san akwai bambancin juriya da ne hakuri ko shine kaman idan an ce patient shine hakuri ko preservance shine ne juriyar kenan ko ba kowane mai hakuri bane ke da me juriya duk mai juriya yana da me hakuri amma ba duk mai hakuri bane yake da me yake da juriya to ana so ka samu irin wannan siffar a matsayinka na musulmi shi sa a lokacin da aka maka mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bayan ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati sai ka ce me wa khulufni khairan minha sai ka ce me alhamdulillah me kake me yake so ka gane hakuri da ne juriya bi ma'ana shine malam bawashi ya karin magana hamdala ko a bakin kura kenan ne duk halin da ka samu kanka kai ne? ka gode wa Allah an fahimci matsala sai alhalimu kaga wallahu ghafurun halim Allah ne yawan gafara ne kuma mai juriya akan gafarar da yake wa bayansa in ba dan haka ba akwai wanda zai sha babu wanda zai sha yanzu kai kai saba Allah ko kafin ma ka saba zaka ce astaghfirullah kuma dan kai istighfari ba zai sa kai kamar aikin ba zaka yi shi kuma ka daga hannu ka ce ka roke ka roke shi gafara kuma ne ya gafarta maka inda babu wannan juriyar ba zai maka ba to kai kuma ga wani ya bata maka rai an ce da Allah kai hakuri ba ba ai Allah baka isa ba ka cuce ni kuma ha kai baka ka saba Allah kuma ka roke shi da ganga? kuma ka ce ya fi maka kuma ya fi maka to kai me yasa kai ma ba za ka yafi ba wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum sai alhamid abun godiya ko abun yabo alhamid abun yabo ko abun godiya idan ka duba za ka ga Allah shi ne wanda ke shiryar da mutane ila siratil azizil hamid zuwa ga mai tafarki al'aziz buwayayye alhamid abin yabo kaga wannan yana nuna maka cewa lallai Allah abin yabo ne a komai na rayuwa sai alhayu sai kuma ne alkayyum kaga su biyu a jere suke wa'annan su ne ismullahi al'azim da kake ji su baye ne ka ji an ce to duk mai sanya samu ismullahi al'azim to na farko dai ya siya wa malam makeken mashon a abuja kuma a abuja ma a koro ko mai tama ko in kana so malam ya baka ismullahi al'azim haka ne ya ce to kai hidima in ka gama sannan sai ka je dubai mai sunan layin ka je ka sayawa malam gida a wajen to za ka samu ismin layi la'azai to lokacin za ba ka sai ka yi dawa haka ne haka ke yi haka ke batar da mabiya ya gama wahala sai a ce to Allah ya maka albarka ba za a gaya maka ba wani ismin lail la'azai ba za a gaya maka ba saboda me yi an gaya maka ba za ka dinga biyayya ba to sai ka yi hidiman na shekara biyu ko uku ko hudu ko biyar sai a baka guda daya kuma a ce kasa gaya wa kowa in ka gaya wa kowa zai ɓace haka ke ɓatar da mutane to alhayyu alqayyum manzo Allah ya gaya wa al'ummansa sahabi ne aka ji ya karanto ta a cikin addu'a manzo la ce wannan ya faɗi sunan Allah sunan Allah mafi girma ismullahi alazim wannan sahabin ya faɗi manzo Allah gaya wa sauran mutane to kai kuma ne yasa kai ba za ka gaya mabiya ba kai me yasa ba za ka gaya wa ɗalibanka ba sai a ce a'a sai ka yi wa malam hidima ko ba zama ne Allah ya samu dace to alhayyu alqayyum mai cikakken rayuwa kuma tsayayye malamai suke cewa dukkan sunayen Allah sun gini ne akan wa'annan guda biyu shi yasa suka zama ismullahi alazim alhayyu rayayye kaga juriya yana cikin me rayayye ne ko hakuri yana cikin me rayayye ne buwaye yana cikin me rayayye ne kayyum tsayayye in ba babu tsayuwan duk abin nan ba zai tabbata ba ko to shine dalilin da yasa ya zama ismullahi al-a'zam ina fata an gane sai al-khabir mai bada cikakkiyar labari kaga wa huwa al khabir Allah shi masani ne kuma mai ba da cikakkiyar labari ba shi sa dan adam zai ce mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsa wannan wani irin littafi ne duk karamin laifi da babba ma sai da ya kiyaye shi hatta zun ɗaya da kai da baki sai ka gan shi a jiki kaga a kenan mai cikakken labari to Allah ne ba wani abin da za ka ɓoye masa alkhaliku mai halitta sa'an nan kuma ne albari'u ko mai ƙago halitta ina fata an gane kaga alkhaliku mai halittawa albari'u wanda ya ƙago halitta wa kenan Allah kaga kenan a da ba wanda mai ya gabace shi ina fata an gane ba wanda ya gabace shi balle a ce ya kokoyi mai wani ne sannan kuma shine mai halitta duk duniya duk abin da mutane ke yi yau a duniya da Allah ake koyi ina fata an gane duk wani abu da zaka gani bature yayi in ka duba sai ka ga me akwai me akwai abin da aka yi koyi da shi nawa na Allah da aka kalla aka yi jirgi da me aka yi koyi igun? ko idan jirgi na sauka kalle shi da kyau zaka ga in igul zai sauka ya yake yi har da kafafuwan nan da ya haka za ka ga exactly ka ga me kenan an yi koyi da ne halittar da Allah ya masu shiga submarine da wa aka yi koyi da kifi wani irin kifi well ko da ake shiga can kasar ruwa yana tafiya ba da shef ɗin shi aka ɗauka ba da wa aka yi koyi halittar Allah hada khalqullah wannan shine halittar Allah faruni na za khalaqa alladhina min duni ku nuna min abinda wani Allah ya halitta akwai shi babu suna Allah aska na kulla shai. aikin Allah shi yafi kowa kyautata aiki ko akwai wanda yau ka duba kasa ka gani mana inda kai ne aka ce ka sassako kasa ka yi shi yadda Allah ya shimfiɗa shi za ka iya to ka duba sama ka gani mana ka ga yadda Allah ya shimfiɗa shi kana nan kana kallon gajimare kana kaza kana hawa jirgi sai ka ga ashe ma gajimarin kaman hayaki yake kuma jirgi ma saman shi yake in ana ruwa ma ko sani ba ka yi sai dai in kana tafiya za ka dinga ganin ga alaman hadari ga shi ne yana sauka saboda jirgin na saman shi sannan in ka daga kai a duniya kana ganin taurari ka gan su nesa a saman ma idan kana jirgin sama in ka daga kai da daddare kana tafiya ka ga ta koli ka ce ta ashe kenan me akwai aiki kuma ka duba nisan jirgin amma duk da haka yanda kake kallon shi daga ƙasa da nisa haka a cikin jirgin za ka kalle shi sama kuma shi ma da wannan nisan kaga ashe kenan nisan sama ba wasa ba ne. to wannan sai nuna maka girman Allah da irin yanda ya halitta abin halittarsa halittinsa ga baki daya sai ka ƙara jinjina wa ubangiji shi yasa lokacin da ce zo kai za ka yi ya zamana cewa a zuciyarka ka fa ganin girman Allah fiye da kowa kana ganin Allah da girma fiye da kowa fiye da kowa a doron ƙasa saboda haka san da za ka yi wa Allah ya dara na kowa to mabi da shi shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga a nan ne idan aka ce ka zo ka yi wani abu aka ce ma Allah ce ka kai me za ka yi kana ganin girman wa girman Allah yanzu a duniya ba wani zai zo ka ce ba za ka yi wani abu ba wani kawai yana zo ya ce wani kai hakuri sai ka gatsaya za ka ce kai wallahi wani ina ganin girman ka haka ne kuma haka cike kenan ko da rantsuwa kai sai ka ji ka haƙura haka ne ka haƙura da wannan abin sai dai kai kafara wannan to mutum kenan to ina ga wanda ya halice shi shi ba wannan mutumin bayi da wuta bayi da aljanna Ba'i da talauci ba'i da arziki da zai baka ko ya hana ka amma kuma kana jin nauyinsa sama da wanda ya halicce ka shi za ibnu qayyim al-jawziya yake cewa a cikin madarijus salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yace idan mutum akwai tsoron Allah a zuciyarsa idan ya tuna da girman Allah wannan girman Allah zai hana ki saban Allah haka ne to amma lokacin da zaka yi sabon Allah ka ce astaghfirullah kuma kayi me kayi wannan kaga da kaga girman sa kaga ba za ka yi shi sai dai shi dan zalla na shi dan yana santsi na shi dan yana iya iban mutum wani lokaci yayi sai ya gama yi sai tana fa abin sabon Allah ne sai koma yana ne yana neman kaga wannan ya sha daban da wancan ya san abin laifi ne ko kuma ya a tunaninsa a daidai lokacin yana saban Allah sai dai me sai ka je yana istighfari kuma yana cigaba da yi amma wancan yana yi shedan ya mantar da shi yana gama yi sai tuna sai sai dawo yana da dawo kaga ba dai suke ba ko idan suka tana sai su koma suna roƙon gafara to wani kuma da gangan zai zai ce kai Allah gafurur rahim yi kawai kaji Allah samu dace malam ya ci gaba da cewa akwai alkhallaku wani zai yi tambaya me bambancin alkhaliku da alkhallaku alkhaliku mai halitta albari'u mai kago halitta alkhallaku mai yawan halittawa kaga akwai bambanci ko wannan siga ce ta mubalaga wannan an emphatic expression ne ko na karfafawa ne fa mai yawan halitta kaga yana nuna maka me girman ubangiji sai ar-ra'ufu mai tausayi ko tausasawa ar-ra'ufu sannan me ar-rahim ko ar idan ka duba ar za ka ga me tausasawa ne Allah yana tausasa wa bayansa innahu bihim ra'ufur rahim Allah ga bayansa mai tausayawa ne ko mai tausasawa kuma mai jin kai gare su in ba tausasawa wanda Allah yake yi wa bayansa ba da ya halaka mu dukkan mu gaba kida sai ar sai ar-rahim kaga ar mai sadar da ramarsa ga wanda ya ga dama cikin bayansa

ga bayansa amma ga mu'minai ranar tashin kiyama saboda sadar da wannan ramar ga mu'minai ranar tashin kiyama hadisin abdullahi dan umar hadisin bukhari da muslim sai fayyace shi ya ce fasiki da kafiri da munafiki ranar tashin kiyama Allah zai kira shi a gaban kowa da kowa fulanu bin fulanin wani dan wani sai ce labbaika ya rabu sa'adai na amsa kiranka ya Allah ina neman taimakonka sai Allah ya ce la labbaika wala sa'adaika ba zan amsa maka ba kuma ba zan taimaka maka ba sai Allah ya tona mai asiri a gaban kowa ya ce kayi kaza kayi kaza duk laifin da mutumin nan yayi sai Allah ya ambato shi shi kuma wannan mutumin yana iya eh, rabe eh, haka ne ya Allah nayi nayi nayi sai ya gama sai Allah ya ce tafi da shi wuta amma mumini manzo Allah ce ammal mu'min al amma mumini sai Allah zai kira shi ya fulan bin fulan wani dan wane sai ce labbaika ya rab wa sa'adai na amsa kiranka ya Allah ina neman agajinka sai Allah ce udu matso sai ya matso ga ka ga Allah ba third party da zai ji abinda Allah zai gaya maka manzo Allah ce sai ce amilta kaza sai Allah ce ka tana a waje kaza kai saban Allah sai ce iya rabbi eh, ya Allah na yi sai Allah da zakulo masa laifuffukansa da ya yi sai manzo ce lokacin ya gama saduda yana ganin shi kenan ai sai jahannama sai Allah ce satartu halaka fi duniya. lokacin da ka yi sa a duniya ba wanda ya ga kayi yanda ka yi a boye a duniya ba wanda ya sani yau ina nuna maka na san da wannan aikin to amma saboda rahamata da zan sadar da ita gare ka ka tafi na yafe maka sai Allah ya shigar da shi aljanna kaga mumini kenan Allah na sadar da ni. rahamar sa gare sa a ina a kiyama an fahimci matsalan sai arrazzaqu da arraqibu sai mu tsaya akan arrazzaqu bari mu karasa arrazzaqu da raqib sai mu tsaya ya zama 30 kenan ko ko 31 kenan da uku kenan ko sai mu tsaya a kan shi insha Allah arrazzaku mai yawan azartarwa ko arrazzaku mai yawan azartarwa continuously ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan kuma ba abin da ya kare a cikin me Allah a cikin lalitar ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da duk duniya za mu haɗu da mutane da aljanu a fili guda ɗaya mu daga hannu kowa ya ce ya Allah ba ni kaza ya ce Allah zai ba kowa a cikinmu da mutum da aljani dukkanmu da muke tare a duk duniyar gabaki daya zai ba mu kowa abin da yake so bai rage komai daga arzikin Allah ba sai kamar yadda za ka ɗauki allura ka tsoma shi a cikin teku ka ɗaga duk wanda ya fito shine abin da Allah ya bamu rago wanda ya rage a kogi shine abin da ke wajen Allah kaga kenan ne lalita Allah ba ta me ba ta karewa ina fata an gane to amma kaga mutum na da dukiya yanzu in yi kyauta yayi kyauta kai wani lokaci ma har zai ji tsoro kada yi kyautan kada dukiyar me ta kare to Allah ba haka yake ba kamar wani ne da aka ce ya je ganin wani classmate ɗinsa da ya je ganin classmate ɗinsa ya zama mai kuɗi ba na so ambaci kowane ne da ya je sai ya kira shi da sunan da suke amfani da shi lokacin suna aji sai ya gan shi sai ce mai yanzu da ya zo sai ce a bashi miliyan ɗari shi kuma tara ga ne fitik da aka shi da aka shi cewa an ba shi miliyan 200 sai ya zari <laughs> sai ya fara irin sabbatin nan ka san wa kuɗi sai aka ce aka ce yalla bai wannan fa ya zari, ya ce ku ƙara haukata shi a ƙara mai 300 a kai <laughs> sai ya ce a haukata shi ya ce a ƙara mai 300 a kai ya haukan da kyau <laughs> to kaga in a duniya mutum dan uwanka zai rike taka. ko akan abin duniya to ina ga wanda ya halice ka idan ya tashi baka wallahi cikin kankanin lokaci sai baka abin da baka taba tsammani ba to shi yasa kuskuren da ka ga mutum ya samu kuɗi ka fara zargin sa kaga wanda yayi yawa a cikin haka ne sai ka ji ya fara cewa in ba kuɗin yankan kai ba ya za a iya samu kuɗi irin wannan to wani ne da bakin sa yake faɗi wannan ma ya dan samu ya kan fara samun kuɗi ne sai da yi shekara ina gani kusan biyar ne kowace rana sai ya samu dubu ɗari biyu a shekara biyar nawa zai tara ina mathematicians to wannan sai ya ce kaiwa ne shi sa in aka ce wane ya samu kuɗi kakka karyata wato ya hau kansa kenan ko shi sa sai ya gane cewa me ashe Allah in ya tashi azurta mutum me ba iyaka to akwai wanda kaga wannan shi ɗari biyu ya samu akwai wallahi wanda duk rana sai miliyan goma ko ashirin ko ɗari sun shiga akawun ɗinsa kuma anan nan ganin kasan da kake rayuwa don yi na ga wanda ya ce min ya yi aiki da wani a aikin kamfani da ya mai magana ya ce a dinga fitar da zakka sai ce to ya je kawo mai budget ɗin kamfani miliyan 25 shine budget din da aka fitar na kamfani sai ce mai to yalla ya kamata kai ma ka fitar da na kudin ka sai ce mai to je ka lissafo min ya ce da na lissafo a kudin da zai fitar na zakka biliyan 30 shi ne wawa ba foti ɗin kuɗin shi ba biliyan talatin ya ce tun da ya ji wannan kuɗin bai ƙara mun maganin zakkan ba wallahi haka ya gaya mun to ka gaya mun wannan kaɗan kenan fa to kaga duk wannan yana nuna maka alama me Allah ke azartar da wanda ya ga dama akwai mutumin da muka je masa ni na je masa ta'aziyya ne dan uwansa ya rasu da ake cewa sai yaransa take cewa ka malam wani fa ya bar kuɗi dan uwansa kenan shi da ya kalla sai dariya <laughs> ya ce wanda yana da rufin asiri ya ce haka ya bari a gabana ya ce malam in ni ne na mutu na baku aiki ya ce in ni ne na mutu na baku aiki ya ce kuna cikin lissafi wani bature zai zo ya ce kun dingi gani a ce kun gaji kaga misali ne ake nuna maka ne. Allah na yanzu wani sai kai mamaki to wani zai bar ya aka ya tara su haka za ka fara tunani ko to Allah da ke badawa ya san hanyar da ke bada kuma sai ya samu ta halaliya saboda haka ka daina kallon masu kuɗi ka ce dan mutum na da kuɗi mai yawa ka ce wai kuɗin haramun ne sai ka je kai bayani ranar tashin kiyama ka bayani kana kallo wata rana zai shiga aljanna kai ba wanda ma fake cutar kansa kamar talakan Najeriya fa kai dai baka ji daɗi ba a duniya ka tsaya ka bauta wa Allah ka ki ka sawa masu kuɗi ido ai mugaye ne azalamai ne ma kaza kaza kuɗin blood money ne ina ruwanka in ya mutu Allah zai tambaye ka iya ruwa da kai ka gane naka ka tsira shi ne kawai zaman lafiyarka amma ka ɓata lokaci kana magana wani ga wani ya zalunci wani amma yana cewa wancan a azalimi talaka ne fitik ko gidan kansa bai mallaka ba aka zo aka ce wani ba ni kuɗi na ya yi shiru wani ba ni kuɗi na ce ya yi shiru sai ce to ko kana so mu biya ne a can sai ce ai haka muka fi so ma da can talaka ne fitik ya faɗa haka yanzu haka yana kasa ya mutu kuma wancan ɗin ya tafi da cewa za su zai biya shi a kiyama bashi a duniya ya ka kare balle a na kiyama wannan aka wulakanta ka har abada da shi za ka mutu ko a duniyan kenan to ina ga na kiyama Allah sa mu dace sai na ƙarshe shine arraqibu mai tsaro Allah shi ne mai tsaro wanda ke tsare bayansa shine ar-raqib wa kana Allah ala kulli shay'in raqiba Allah mai tsaro ne akan komai idan Allah ya tsare abu babu wanda isa ne ya cutar da shi ko ko akwai wanda isa to duk tsaron mutum duk tsaron mai mulki ai kasa da na annabi Sulaiman yake ko amma a ina aka zare ran a filin Allah yana tsaye gaban aljanu suna aiki ya fito kallon su suna aiki aka zare ba su san an zare rai ba yana tsaye ya rike sanda haka har sai da gara ta cinye sandan sannan ya faɗi sannan suka gane cewa Allah kanu ya'lamuna na ghaib ma labithu fil azab muhim da sun san gaibi ba za su wahalar da kansu a wannan wahalar ba aljanin kenan tun mulkinsa wanda ga balqis za ta zo wajensa ta riga ta shigo garinsa fada kawai ya rage ta shigo ya ce wa zai zo min da kujeranta kafin ta shigo nan ibritu me ya ce zan kawo maka kabla an a'a kabla an ta kuma min makamika haka ya ce kafin ka tashi ya ce ba wannan nake so ba ina son wanda ya fi wannan kusa sai wani mutum mutum ba aljani ba ba mutum mutum dan adam ya ce ni zan iya kawo maka shi kafin ka kyafta ido kai haka ka bude sai ce bismillah annabi Suleiman na kyaftawa yana bude sai ga gadan a gabansa sai ce hadha min fadli rabbi yabluwani a ashkur am akfur wannan falala ce ta ubangiji ya gwada ni zan gode masa ne ko zan butulce masa ka ga inda kai ne sai ka ce ha ba ai sarauta yayi kyau ke ko ba ka ba ai ka ka ci yanzu zaka ƙara nuna gawa ne za ta shige ka to shi kaga da kuɗi da sarauta da ilimi idan ka ƙara shi baka kankan da kanka ba ka zama kayi asarar su gabaki ɗaya duniya da lahira don zai kai ka jahannama kana da kuɗi kullum karuwa suke baka zama kana kankan da kanka ba to zaka kai zaka kai kanka wuta kana da mulki ka samu mulki baka kankan da kanka ba to zaka kai kanka wutan jahannama Allah na kara maka ilimi baka kankan da kanka ba ka dauki kanka kai ba kowa bane to ka hau hanyar da zaka shiga wuta kai tsaye shi sa babu wanda ya fi shan wahala kamar talaka mai girman kai manzo Allah hadisin muslim ma ya ce la eh, yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamah wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim wala hum azabun alim haka manzo Allah ya ce Allah ba zai kalle shi da idan rahama ba ranar tashin kiyama Allah ba zai tsarkake shi ba kuma yana da azaba mai radadi waye manzo Allah ya ce a'ilun mustakbirun talaka mai girman kai kaga sun da aka bashi <laughs> kaga ai bala'in yayi yawa ko gashi talaucin a duniya ga bala'in kuma ina a lahira to kuma ga sanan da a Najeriya haka ne kaga akwai aiki mu gyara alaƙa mu Allah sa dace ya kamata mu takaita a wannan idan Allah ya raya mu zuwa mako na gaba insha Allah sai mu ji sauran bayanai da abin da ke da alaka da shi ba gaggawa muke ba muna so a fahimci sakon ne kyakkyawan fahimta dan bautawa Allah muke so mu yi shi haka ne to Allah ya samu dace fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk